الأليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukakin sarki ya kawo mu yau ashirin daidai ga watan hijja hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara kuma yau talatin da ɗaya ga watan takwas miladiya dubu biyu da goma sha takwas a wannan masallaci namu mai tarin albarka wato jami'u shekhi alhafiz salafi rahmatullahi alaihi domin ci gaba da karatun hadisi na mako mako kamar yadda aka saba muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi ibadun da muka gabatar da su a cikin goman farko da kuma kwanaki uku na ayyamu shiri a cikin wannan wata mai alfarma mai albarta. alhazanmu waɗanda suke can ba su riga sun dawo ba Allah madaukaki sarki ya dawo da su lafiya Allah kuma ya sa sun yi aikin hajji wanda yake karɓaɓɓe bayan haka idan ba a manta ba a karatunmu na ƙarshe kafin hutun sallah mun gama karanta hadisin sayyiduna abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu ba eh, wanda ya riwaya daga sayyiduna abu sufiyana radiyallahu anhu da ke bayani akan wasiƙi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta ma sarkin rumawa wato kaisar eh, hirakalu da kuma abin da ya gudana na tattaunawar da shi hirakalu ya yi da abu sufiyan bayan ya sa an nemo shi da duk abubuwan da suka gabata mun ji su a cikin wannan hadisi mai tsawo sau daga da izinin allah yau za mu yi ƙoƙarin mu ga abin da malamai suka ce a cikin wannan hadisi mu ga hukunce-hukunce da hikimomi da ladubba da fa'idoji na shari'ar musulunci waɗanda suka shafi ko da wanda hadisin ya kunsa Allah mana jagoranci malamai suka ce hukunci na farko da za a fitar a cikin wannan hadisin shine jawazu sama'i kafiri wa ada'uhu ba'da islami ya halasta kafiri kafin ya shiga musulunci da san wasu bayanai na musulunci amma ba yi da damar da za a karɓi wannan bayanan daga gare shi sai bayan ya musulunta duk waɗannan abubuwan da suka gudana in mun lura da kyau a cikin hadisin za mu ga sun faru ne kafin abu su ne musulunta amma bayan ya musulunta yake ba abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu ma labari لأن ta الحادثة وقعت بأبي سفيان رضي الله عنه إذ كان كافرا domin wannan abin da ya faru ya faru da abu sufiyan ne a lokacin ba musulmi ba ne shi sun haddasa bihi بعد ثم حدث به عبد الله بن عباس رضي الله عنه وبعد أن أسلم daga bayan ya musulunci ba abdullahi labarin abdullahi kuma ya ya karantar da al'umma mun gane so daga ka'idan malaman hadifi ita ce ya halasta mutum bai musulunta ba sai ya zo ya ji wani abu da ya shafi musulunci amma ba yi da ikon da zai karantar da wannan abin musamman hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama sai idan ya musulunta in ya musulunta shi kenan shi yasa suna da abu guda biyu akwai abin da suke cimshi tahammul akwai abin da suke cimshi al'ada tahammul shine haddace ilimi haddace hadisi sai riwayar hadisi ya halasta kafiri yayi amma me bai halasta a gare shi ba al'ada'u shi ba da ikon da zai karantar da wani ba za a alfa daga gare shi ba domin ba da tabbas tun da yana da kafirci a zuciyarsa to ba da tabbas in zai faɗi gaskiya a game da annabi sallallahu alaihi wasallam a halin kafircinsa amma idan ya musulunta sai ya ce na ji wannan magana ce kafin musulunta to za a amsa tun da yanzu ya musulunta wannan tikihun farko kenan da za mu fitar a hadisi na biyu na nasabi bani umayyata min bani hashim alaka kusancin dangantakar bani umayya dangin su sayyidina muawiya da kuma dangin annabi sallallahu alaihi wasallam dangin su abu sufyan sune ne sune sune banu umayya wanda baban shi ne ke bamu wannan labarin da ya afko abu sufyan sannan annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma danginsa su ne banu hashim to akwai alaka ta kusa tsakaninsu لأن عبد مناف هو الأب الرابع للنبي صلى الله عليه وسلم domin abdu manaf shine kakan annabi na hudu in ka ce muhammad ibnu abdullah ibnu abdul muttalib ibnu hashim ibnu abdi manaf kaga sunansa muhammad ko sallallahu alaihi wasallam babansa abdullahi na ɗaya ce kakansa na farko shine abdul muttalib kakansa na biyu shine hashim na uku kakansa na hudu kuma shine eh, abdumanaf to kaga wannan kenan kakansa na uku kai ba in an taho an ce babuna babansa abdullahi sai babansa na biyu kakansa kenan abdul muttalib sai babansa na uku hashim kakansa kenan sannan sai na hudu shine abdu abdu manaf to shi ma kuma abu sufyan haka domin abu sufyan fa huwa sakhr ibn harb ibn umayyah ibn abd shams ibn abd manaf kaga shi ma sakhr abu sufyan baban sayyidina muawiya ce shi kuma babansa sunansa harb shi kuma har sunan babansa umayya shi kuma umayya sunan babansa abdushams shi kuma abdushams shi ne ɗan abdumanaf da abdushamsin da hashin babansu ɗaya gane babansu ɗaya so daga annabi sallallahu alaihi wasallam dangantakar abu sufiyan tana haɗewa da tasa a kakansa na hudu shine abdumanaf kaga ashe eh, 'yan shi'a da suke hargowarsu kaga shi ta ce shiriri ta ce banu umayya suna cikin na kusa kusa a cikin dangin annabi sallallahu alaihi wa sallam suna ciki shi yasa wasu ma malaman da suka buɗa suka ce an ce alun nabi ko alu muhammadin suka ce a buɗe ya zama abu da abdu manaf ga anan ba banu umayya suna cin alun nabi sallallahu alaihi so daga lokacin da kake cewa Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin hajji banu umayya kake musu salati sai wani ba zai zo yana titi yana bin titi ya ci alale ya ci cikinsa sosai sai ya zo yana zagi yana cewa Allah ya tsine ma umayyawa ba in kana da ilimi ka san me ake ce ma nasaba ka san dangantaka su ka san waɗanda ake zagi to ka sanin nasaba yana da tasiri sosai to wannan hadisin ya tabbatar mana da haka na uku su'alu aqrabil mar'i ilayhi anhu aula min su'ali al'abadi anhu idan za a tambaya a gane waye wane to a tambayi waɗanda suka fi kusa da shi su suka fi sanin shi kun ga hirakan lokacin da ya ce a je a nemo masa wanda ya san annabi salama aka nemo abu sufyan sai ya tambaya sai aka nemo abu sufyan da wasu jama'a sai ce waye cikin ku ya fi dangantaka da shi ta kusa abu su bai ce ni ne ya ce to fi ke nan sai ya ce ya tsaya a gaba sai ya sa waɗanda suke tare da abu sufiyan ya ce su shiga bayansa sai ce zan masa tambaya fa ka zaba ni a kan buhu ya ce in na masa tambaya fa da amsa na karya in yi karya ku ce karya yake to a tambayi wanda ya fi sanin ka ya fi a tambayi wanda ya fi kusa da kai ya fi adalci shi yasa ai hatta idan za a ba da shaida kan mutum ake son a tambayi makwabcinsa ka'ida umariya ka'ida ta na umar radiyallahu anhu cikin hanyoyin da ake bi a gane musu a san waye shi to na farkon wanda za a tambaya shine makwabcin shi makwabcin shi ya san shi ya san ko mai nasa ya san yadda yake mu'amala da shi أتنبيه متون نقصد الشيافي الإمام ابن حجر رحمة الله عليه أشمت الباري كي سوى أجمد ونا وإنما خص هرقل الأقرب دليل ديسا هرقل يتي أنيمو مسوان ليفو قصد عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أحرى بالاطلاع على أموره ظاهرا وباطنا دومو ليفو قصد يا فتشن شنتا يا شنها لا ينكمل في بدن da fili da na koyi aksara min ghayrihi fi yada wannan sa haka ji aka nemo wanda bai da kusanci da kai ba ولأن العبد سننكم وند يفني ساد مسلم لا يؤمن أن يقدح في نسبه بخلاف الأقرب وند يفني وند يفني ساد خي قاعد تبص انبذي يسوك النسب كبا أما نقصد لكي ذي zai faɗi gaskiya a game da nasabarka ya ce kai kaza ne kaza ne kaza ne kamar yadda abu su wannan fikihu na uku ce kenan cewa in za a nemi mutum a san waye shi to a nemi waɗanda suka fi kusa da shi a tambaye su a tambayi wanda ya fi kusa da mutum ya ba da labari game da shi amma idan aka ji aka tambayi na nesa to ba dole ba ne ya san wani abu na shi an ga da aka zo aka tambaya abu sufyan radiyallahu anhu duk da ba bi musulunta ba a lokacin yana da ba da annabi sallallahu alaihi wasallam amma tun da na kusa da shi ne a dangantaka kaga duk tambayar da aka masa an samu amsa tuduhu na hudu alkazib khulqun mazmumun hatta fil jahiliyya ƙarya mummunar ɗabi'a ce ɗabi'a ce da ake da ake zargin ta ba a san ta kafin zuwan musulunci balarabe tun kafin a aiko masa annabi a saukan masa da alkur'ani a ba shi addini to ya kasance baya son karya in ya kama kan karya shi kenan mutuncinsa ya gama zubewa a wajensa الإمام القرطبي رحمة الله عليه أبو العباس أتشل تافنس المفهم يتشي وفيه ما يدل على أن الكذب مذموم في الجاهلية أتشكم وانا حديثا an nuna mana ashe ƙarya tun kafin zuwan musulunci ba a santa ba lokacin da ƙarya ta taba zama abu mai kyau ba inda aka ce ba lokacin da aka taɓa cewa wane makaryaci ne amma kuma an yarda da abin da yake yi tun kafin zuwan addini fil jahiliyyati wal islam tun kafin zuwan musulunci da kuma bayan musuluncin ya zo wa annahu laysa min khulqil kirami sannan eh, gaskiya ba ta taɓa karya ba ta taɓa zama cikin ɗabi'an mutane masu daraja ba duk mutum mai daraja ya karya, duk mutumin da ko da bai san addini ba to ba zai buɗe bakin sa ya karya ba zai faɗi gaskiya wannan fikihu ne kun ga ai abu sufyan cewa yi wallahi ba da don kada mutunci na ya zube ba da sai na ma annabi karya. tambayoyin da hirakalu zai min sai in zuzzula ƙarya in faɗi wani abin da ba haka yake ba don in more tun da gaba nake da annabi sallallahu alaihi wasallama to amma tun da abu sufyan babban mutum ne kafin zuwa musulunci sai yake yin ƙarya to da ƙarya ba ɗabi'a ba ce mai kyau ayi yi ƙoƙari a batta mummunar ɗabi'a ce a saba ma yara kar su yin ta tun ya faɗi abin da yake tabbas ihu na biyar أن ذا الحسد أولى بالتقديم في أمور المسلمين مفهوم بليب تنجن تكاني درزا وشي يبتن سنتا أقبات الدشي أقبات على أمر المسلمين شي يسا خدوبة حقا لا فقيمة أقبل النبي صلى الله عليه وسلم يكاون نليمنش إذن دا زا اعتسام تزاحلي واتو اعتسام أنا سام جيجيتو مزو سنة أم القوم أقرأهم لكتاب الله wanda ya fi cancanta ya zama limamin mutane shine wanda ya fi sanin alkur'ani fa in kanu fil qira'ati sawa'an a'lamuhum bis sunnati in sun yi daidai a hadisi a sanin alkur'ani to sai a duba wa ya fi sanin hadisi fa in kanu fi sunnati sawa'an fa aqdamuhum hijratan in aka je aka ga kuma sun yi daidai a sanin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam sai a ga waye ya riga hijira wa ya riga zuwa makka eh, ya riga barin makka ya koma madina a wancan lokacin har har har har inda za a dawo cewa wanda ya fi hasaban waye a cikinsu ya fi dangantaka ana lura da wannan haka a shugabancin mutane me yasa manzo sun ce innamal a'immatu min quraishi in dai shugaba na gabaki ɗaya na musulmai gabaki ɗaya ake nema to dole fito daga Qurayshawa Abubakar ba Qurayshi ne Umar ba Qurayshi ne Usman ba Qurayshi ne Ali ba Qurayshi ne Muawiya ba Qurayshi ne dan sa Yazid ba Qurayshi ne dan Muawiya dan dan Yazid Muawiya tsani ba Qurayshi ne Marwan ibn al-Hakam ba Qurayshi ne Abdul Malik ibn Marwan ba Qurayshi ne Hisham ibn Abdul Malik ba Qurayshi ne haka zaka tallasa masu duk Qurayshawa ne innamal a'immatu min Quraysh in shugaba ake nema gabaki ɗaya na musulmai daga ƙurashawa ake fitar da shi khalifa da za a zaɓa daga cikin sharɗansa an ya kuna ƙurashiyyar ya zama ba ƙurashi saboda su ne a cikin laraba ƙabilar da tafi kowace daraja saboda annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin su ya fito kuma tun kafin a haifi annabi sallama ƙurayshawa su ne ƙabilar da tafi kowace kima domin su ne suqatul hajij su suke shayar da alhazai ruwa ba a yadda wani ya zo yana raba ma alhazai ruwa ba idan ba ba shi ba ne kaga duk wannan yana ciki sannan mutumin da ya zama yana da dangantaka yakan su baya son ya aikata abin da zai bata gidan sunan gidansu wannan a ɗabi'ance haka yake daga babban gida ya fito to za ga baya son ya aikata abin da za a zo a ce ai ya bata ma gidansu suna amma za ma kawai dan gari ne kawai barikancin shi yake yi shi ke nan babu wani sai ya tabbaciya in ma kuka dame shi sai ya bar garin ya koma wani gari can ya ci gaba da tsiye shi kuma wannan yana da tasiri sosai na shida أن افتراء الكذب على الناس أهون من من افتراء الكذب على الله ورسوله حديث يا كرن تدمو أشيء ما متعني كريه ya fi sauki fiye da aima Allah ƙarya lokacin da aka tambayi hirakal ya tambayi abu sufiyan ya ce kun kuka kama shi da kariya a cikin maganganunsa da yake da mutane abu sufiyan sai ce a bai taba karya ba ai a cikin su ma me suke ci masa A sadiq sadiqul amin a maganar shi ci yafi kowa gaskiya ba a taba kama shi da karya ba kuma shi yasa shi kanshi lokacin da aka aiko shi da ya zo ya hau jabalu abin kudaisi ya hau dutsen makka ya ce yanzu da zan ce muku da kyarkeci nan ya taho zai cinye muku a wakanku za ku karyata ni za ku gaggata ni suka ce ai ba mu taɓa kama ka da karya ba ya ce yanzu da zan ce muku da yaƙi nan ya zo mahara ga sun zo a bayan gari za ku gaggata ni suka ce me yasa ba za mu gaggata ka ba kaga ya musu amfani da abin da suka sani na ɗabi'arsa to sannan sai hirakal sai ce to na san ma kana li yadara al-kadhiba ala an-nas wa yakdhiba ala Allah shi mutumin da baya ma mutane ƙarya ba zai ma Allah ƙarya ba wanda bai ma mutane ƙarya ba to ba zai ma mutane Allah ƙarya ba shi yasa malaman hadisi suka ce idan mutum ya kasance yana ma Allah kai ya taɓa yin kariya a hadisin manzon sama ko ya tuba za a karbi tuban shi ba amma idan kariya yake yi a cikin labarinsa da mutane sai ya tuba aka tabbatar da ya tuba aka je can majalisin aka je can majalisoshin da yake zuwa sai aka ce ai wani fa ya ce ya tuba ya daina kariyan nan da yake yi yanzu ba akwai wani wani wani wani dan dirama da ake ci mishi mai kariya da ba akwai yan diramomi masu kariya ko Eh, bai kamata ba a faɗi sunayensa a masallaci ba shi da ƙarya zai ci abinci to in waɗannan misali sai su tuba labari suke ba da na gari sai su tuba malaman hadisi suka ce to ya halatta za a iya karɓar hadisinsu tunda dama ba a taɓa kama su sun ba annabi sama ƙarya ba amma idan mutum annabi ya yi ko ya tuba sai a ce ba abu ba za a karɓi hadisansa ba wannan wannan ra'ayin manya-manyan malamai ke na irin su al-Imam Ahmad ibn Hanbal irin su imam al-Ubaidi malamin al-Imam al-Bukhari da makamantansu haka ba za a karɓi hadisin mutumin da ya taɓa annabi ƙarya ko yana ma Allah ƙarya ba amma in labarin shi yake yi a cikin mutane yana ƙarya in ya ce ya tuba tubansa kuma ya zama na gaskiya za a karɓi tubansa na bakwai fiqh na bakwai da za a fitar a cikin hadisin anna du'afa an-nasi aqrabu an-nasi ila qabul al lallai mutanen da suke masu rauni to su suka fi saurin karban gaskiya mutumin da yake jin shi madaukaki ne ko ɗaukaka ta dukiya ko ɗaukaka ta mulki to da wuya ake faɗa masa gaskiya ya ji shi yasa tashin farko zaka ga sai kila an yi tafiya mai nisa sannan za su biyu sai sun ga kila ta zo za ta cinye su gaskiyar sannan zai ce ta ruwa ko ba bi amma kankan waɗanda suke karɓan gaskiya za ka gan su masu rauni ne a cikin mutane ai abin da abu su a tambaye da hirƙalu ya masa kenan ko ya ce masu daraja ne a cikin mutane suke in sa ko masu raunin cikinsu sai ya ce masu su sai ce haka annabawan Allah suke waɗanda suke fara bin su su masu rauni ba masu daraja ba الإمام الماوردي أشكل لتافة نصيحة الملوك لتافة نيمي كو أشكي شيوا الملوك أبعد الناس من الاتعاز بالموئزة يتي سارا كنا شوا جبني سوسق بقواني سنكسا ونسيا كنجم وعزي ما سشو جبنشي سوتاري سوسق بقواني سنكسا وعزي والانقياد بالتذكرة كو أني وعزي to su suka kin jawuwa su buwa azab wal qabul lil nasihati idza khalafa dhalika ahwa'ahu sannan su suka fi kowa kin karban nasiha idan nasihan nan ta saba musun zuciyarsu li'annahum aw 'ammatahum al-imam al-mawardi yace domin dukkaninsu ko kuma mafi yawancinsu يغزوهم العز والثروة يغزوهم العز والثروة أبن سنس شيني بوايا الثروة دكما دوشيا والأمن والمقدرة سننكم سنة جن سنة دتاو سنة سنة دئيكم أكم قوة والجوعة سنة سنة دكتن wal sannan kuma suna jin daɗin rayuwar duniya wasururu kuma kullum cikin farin ciki suke wal kuma su ƴan daɗi ne to wanda ya tattara irin waɗannan sufofin ba ka sufofi za ka zo ka masa wa'azi ba shi yasa ka yi mamakin mutumin da zai zo ya ce wai zai hau bari ya tattaka wani babban mutum ana yi ka ɓata ma kanka lokaci ne wanda suke gefen ka ce maka kabbara ce da tsoro kuma ƙarya ne shi ke nan a masallacin ka za in ka gama shi ke nan ya bi iska wallahi wasu su ko kai musu kasar ɗin ba a yi amma su san kana yi ba sannan kuma in aka je aka samu su yan kazan laha wani ya dauka ya ce ranka daɗe ka ji abin da wani ya ce game da kai ce samun in ya ji ce talauci ke damun shi shi ke nan magana ta ƙare me fa'ida wa'azin da ta yi amma misali da za ka samu dama sai shi ka je da kanka daga kai sai shi sai ya zufa ko da AC a ɗakin Allah zai kalli zuciyarka me ta zo da shi kuma da ladabi aka ce ka masa ba rashin kunya dama aka ce ka je ka masa ba to abinda mutanen mu ba su ganewa ce shi tasiri وهذه كلها خلال تؤدي الى قساوه القلوب ما لن الماور دي يشي wadannan abubuwan da aka lissafta dukkanin su dabi'u ne da suke cewa zuwa ga zuciyar mutum ta ke kashi mutum ya fitar wadannan abubuwan da aka lissafa ga buwaya ga zuciya ga tsaro yana da shi ga iko akan kowa shi zai faɗi dole a ji ga ƙarfin hali ga jin daɗi ya za a yi wannan dau ya masa wa'azi ya ji wal'anafa min ta'allumin ulumi sannan kuma za ka ga masu irin wannan ba sa son su koyi ilimi an balla a nan ne nake jin ranar sallah wani yake ba da ake ba da labari a nan ran sallah a wa'azin sallah da aka yi aka ce wani mutumi wata unguwa kullum aka zo za a wa'azi irin wa'azin nan da ake na wajen da suke na a cikin ku kila za su tuno labar in aka zo za a yi nasiha irin ta bayan sallan nan suka ce me ke fita kullum aka lura da shi wasu yan uwa suka same shi suka suka same shi suke alhaji me yasa kake kai ana nasiha sai ka kita shi yace shi kada ma ta zama hujja akan shi bai ji ba to ka gani wa in kana fihi najahum duk da cewa a cikin wannan ilimin ne in sun koya za su kubuta su tsira والاستنكاف من الاتعاظ وإن كان فيه صلاحه sannan za ka same su ba su a san su sauraro wa'azi duk da cewa kuma a cikin wa'azin ne damuwar rayuwarsu ta duniya da ta lahira ta yake to ka gani da haka hadisin ya tabbatar mana cewa waɗanda suka fi bin annabawan Allah a tashin farko wanda suka fi karɓin gaskiya su ne masu rauni al-imam abu al-abbas al-qutubi sai ce wa qawlu hiraqala fi du'afaihum atba'u rusuli da hiraqal yace ai masu rauni sune mabiya annabawa inna ma kana dalika listila'ir ri'asati 'ala al-ashraf dalilin da yasa ba a cika samun masu daraja su bi annabawa ba saboda shugabancin da ke jin su shi yake jin yake sa su ce in ji shi kun ga mutane annabi yunus a nu'minu laka wattaba'aka al-aghzalun ce mu bi ka min imani da kai amma makaskantattun mutane suke bin ka suke tare da kai sai so da kan kana son min imani da suka ka kore su ka kore su in ka kore su to za mu yadda kai annabin Allah ne Allah ya ce ma annabi Nuhu alaihi salam ku ka sake su ne na gaskiya to kaga wannan kenan wa su'ubatil infitaki anha sannan kuma shugabanci ya musu ba za su iya sancewa daga shugabanci ba shugabanci ya riga ya kama su wani mai hikima yana cewa wai wai ra'at nafsi ra'at aini ra'at aini almasusa wa siyasa وما ولم تخطي العيون ولا ولا الفراش ولم أر هالكا في الناس إلا وباب هلاكه حب الرياسة وي وي وي وي رأت عيني المسوس وذا idona ya tsaya ya dudduba ya dudduba ya ga wanda ake jagoranta da kuma 'yan siyasa masu jagoranci ita walam tuqil uyunu walal firata idona bai kuskure ba hangen nesa na ma kuskure ba ga bayani yake cewa waɗanda na ga da na dudduba idona abin da ya nuna min shine mafi yawancin wanda suka halaka za ka kofa halaka su ta kofa shugabanci shugabanci siyasa kenan kuke nufi wal'ana fa ne lilqiyad lil ghaib sannan kuma suna da ƙarfin hali na cewa su yadda su bu wani shi yasa ba dole bane su zama su sun bi gaskiya wadda'ifu khaliyun min tilka almawani shi ko mai rauni dama a cikin mutane shi duk ba waɗannan abubuwan tare da shi da kana ce masa ga gaskiya kawai sai ka ga yabi wa hadha ghalibu ahwali ahli dunya mala al-qurtubi yace wannan mafi rinjayen halin mutanen duniya kenan wa illa faqad zahara anna as-subaq lil-islam kanu ashrafun fil jahiliyyah wal-islam sai yace amma duk da haka an samu cewa waɗanda suka bi annabi sallallahu alaihi wasallam a farko farko an samu masu daraja a cikin mutane sai buga misali sai ce ka abi bakri kaga abubakar yana da daraja a cikin mutane kuma shi ne farkon wanda ya fara musulunta wa umar sannan sayyidina umar duk sayyidina umar sai da kaɗan daɗe sayyidina umar radiyallahu anhu ya musulunta a shekara ta shida bayan hijira kai kafin bayan aiko annabi sallallahu alaihi wasallam afwan wa hamza haka shi ma hamza shekara ɗaya suka musulunta tare da umar wa ghairin min al-kubara'i wal ashraf da makamantansu daga cikin mutane masu daraja da kuma manyan mutane ana samun ɗaiɗaikun su amma su bilal fa kaga suna cin du'afa'un nas su su siyasar wanda manzo Allah sallallahu idan ya zo ya wuce ana azabtar da shi ba yi da wanda zai kare shi shi manzo sama an kasa saka shi saboda danginsa Abu bakar radiyallahu anhu an kasa taɓa shi saboda dukiyarsa sannan ko mutum ne malami tun a jahiliya ilimin da ake takama da shi a jahiliya shine ilimin sanin dangantakar mutane sai ma abubakar in ka masa yanzu sai kalle ka sai ya faɗi kakanka na hamsin shi ce ya faɗa ce ka na hamsin fa shine wane wane wane kuma ya biyo ya gangaro ta wannan kakan naka na hamsin fa ka san abin da ya bage yi to kage daga nan sai mutum ya tsorata bayan baya so a fatta ba a bayyana ko to shi yasa sai na muka sai ku fita daga sharrin kafirai da musulunta yana da dukiya sannan kuma wannan ilimin nasa ya ba shi kariya amma su bilal ba su da kowa yasir da matarsa sumayyatu da ɗansu amma ba su da kowa suhaib irin su ba su da kowa suhaib ibn sinan ar-rumi bai da kowa sau da ka wannan sai yasa aka yi ta'azabtar da su aka yi ta'azabtar da su aka cutar da su amma duk wanda ya zama yana da wata ƴar kumbar susa ko kuma yana da dangantaka shi kenan shi kuma sayyidina Umar radiyallahu anhu kabilar ta banu Adi Ƙarfinsu bai kai a faɗe su a gari ba duka suna da ƙarfi amma shi ƙarfin kansa ne shi ƙarfin kansa ne eh, sayyidina umar irin su ne ake cewa rajulun ta alfi mutum ne amma kamar dubu فكه نتقص اتفاق النبي صلى الله عليه وسلم بالأخلاق الحميدة منذ نشأته annabi sallama ya ɗabi an kyakkyawa wani ɗabi'u tun da haɗa Allah ya halicce shi ba ka da wata ɗabi'a da za ka ɗauka ta annabi sallallahu alaihi wasallam tun yana yaro ka ce mara kyau shi to wannan kuma yana jawo ma mutum ya zama an karɓi wa'azinsa ya zama tarihin mutum ya zama mai kyau domin mutane ɗabi'a su ita ce ko ka tuba shi kenan sai a zo a riƙa cewa ai ba kai ma ka da kace da ya zo yana wa'azi a ce a to da ba shi ma kaza yake ba eh da kaza yake amma yanzu yana yi zai yi amma su mutane ba su da yafiya shi yasa da da yadda zaka san yadda in mutum ya san yadda zai misali tun farko ya zama tarihin shi ya zama mai kyau sai ya zo duk magana da ya faɗi ma mutane sai su yadda to haka Allah yake ma annabawansa sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma shahadatu wa shahadatu ada'ihi lidalika sannan magabtan manzo sun masa shaida cewa mutum mutumin kirki ne شهد الأنام بفضله حتى العدى والفضل ما شهدت به الأعداء duk duniya ta yi shaidar manza. Allah sama cewa mutum ne mai kyawawan ɗabi'u har da magabta shaida ko da shaida da tafi ƙarfi ita ce magabcin ka faɗin shaida kanka da kanka ya a kun san dai gaba muke da shi to amma dai wallahi wani kaza ne shi to na tara anna min abghad sifat rusuli lallai daga cikin mafi fitowa filin sufofin da annabawa suka sufantu da su a sidqa akwai gaskiya ba annabin da za a kama shi da karya. wal amanata haka amana walwafa a bil ahad da kuma cika alƙawari ka ga hirakal tambayoyin da ya ma Abu Sufyan kenan kun da kun taba kama shi da ƙarya ce a'a ce ya kaza yake a cikin ku ya alkawarin sai yake a cikin a ai mai rukun alkawari ne bai taɓa saba mana alkawari ba yace sai dai yanzu mun yi wani sulhu ba mu san me zai yi ba yace ban samu in shi shigar da wata kalmar da zan more in ji daɗi in soki zan sama ba sai ana na goma annal harba sijalun wa duwalun yaƙi kullum juyawa yake yi فلا يدوم النصر للمحق أو الحزيمة للمبطل yaƙi juyawa yake cin nasara baya dawwama a kan gare ka in kai kake da gaskiya sannan karyewar yaƙi ba ta dawwama ga abokin gaba don shine ba a kan gaskiya ba Allah na juyawa wani zubin sai a je a yaƙi sai musulmai su sha su ɗanɗana kuɗarsu wani zubin kuma sai a je a yi sai a ne sai ya zama sun suka ci nasara kaga ai abu su can tambayar da hirakal ya masa kenan ya ce ya yaƙi yake a tsakanin ku sai ce alharbu bainana wa bainahu fijalun yaƙi tsakanin mu da shi juyawa ake yi wata rana ya ci nasara akan mu wata rana mu ci nasara a kansa yanzu a ɗauki badar da uhud shekara ɗaya tsakani annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da sahabbansa mun faɗi an sha faɗa mana ba shiri suka yi ba ba a shirya ba labari ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da jena madina ya samu labarin sirri cewa shawa wasu daga cikinsu za su zo su wuce da dukiya mai yawa daga garin maka su tafi da sham su je su kasuwanci manzo Allah su ya ce to aje a tara hanya a kwace wannan dukiyar domin dukiyar musulmai ce suka kwata ba su da yawa aka tafi wannan dai batun an shayin su, ashe ha abin da ya juye zama Ka ga musulmai a yaƙin badar din nan ba su da shiri sai Allah ya sukan musu da mala'iku sai da aka kashe kafiri kafiri ba kuma su kafiri mai mara gafukka ba kafiri mai gafukka kafiri mai karaga shugabannin kafirai sai da aka kashe guda saba'in Allah ya tsarkake duniya da su daga barinsu daga su kuma suka zo suka ce mai sun rama a burinsa alif su kashe annabi su sama su kashe abubakar su kashe umar duk waɗannan manya-manyan na musulunci su kashe su ƙarshe Allah bai ba su nasara ba amma duk da haka sai su kashe mutum nawa su kashe mutum saba'in su ba wani mai hikima yana cewa fa yawmun alaina wa yawm fa yawmul fa yawmun alaina wa yawm fa yawmul fa yawmul fa yawmun alaina wa yawm fa yawmun lana wa yawmun alaina wa yawmun nusa wa yawmun nusa shi wata rana ta mu ci wata rana kuma shi ya zuba kan mu take wata rana mu ji dadi wata rana ko mu sha wahala haka dabi'a take sannan wani mai hikima yana cewa waddahu yawmani yawmun laka wa yawmun alayka fa idza kana laka fala tabtir wa idza kana alayka fasbir wa kilahuma sayanhasar ce duk rayuwar duniyar nan kwana biyu ce duka rayuwar da za ka ko shekara dubu nawa za ka kwana biyu kake a duniya yawmun laka wa yawmun alayka wata rana ta zama ta daɗi ita ce yawmun laka wa yawmun alayka wata rana kuma ta zama ta bala'i ta damuwa sai ma nasiha sai ce fa idza kana laka ta tabtir idan ranar ta zama ta daɗi ce kakka zama mai girman kai kakka zama mai girman kai kamar da ita zuwa cewa Allah ne yake gwada ya baka wannan daɗin wa idza kana alayka fasbir idan kuma ranar ta zo mara daɗi to ka jure ka yi haƙuri fakilahu ma ta yin haƙir dukkanin su za su yanke su zama ba su wata da daɗin da rashin daɗin duk wata rana ba su duniya samaniyatun labudda minha ala alfata ولا بد أن wa عليه الثمانية سرور wa واجتماع وفرقة عسر ويسر ثم حزن و... ثم سقم وعافية أبو تقص دولة فارجة متو قويات قوياس sururun wa husnun wata rana ka zama kana cikin jin daɗi wata rana kuma ka zama kana cikin damuwa wajtima'un wa furqatun wata rana sai ka haɗu da wasu wata rana sai ka rabu da wasu in ɗalibta kake za ka yi firamare a firamarin nan za ka haɗu da wasu wani ranar da aka zo aka sa ku to gobe ba za ka gan shi ka haɗu da shi yau gobe ko ba za ka sake wani ba za ka sake ganin shi ba shi ce wani ku gama aji daya ko ku zanwan karatu na ɗaya na aji daya wani ku gama aji daya wani ku kai aji biyu wani a gama tare wani daga nan ba za ka sake ganin shi ba in ka shiga secondary haka in ka shiga jami'a haka wani ba za ka sake ganin shi ba kaga wannan kenan shi ne wacce ma'una ko kashi da wasu wayi yusrun sannan akwai kunshi wata ran wata rana kuma a sami yalwa sun masu kumin wa'afiya wata rana kuma ka zama ba ka da lafiya wata rana ka zama kana da lafiya wane ne cikin hudun nan cikin cikin nan waye bai taba samun ko daga ci ba daga hannu mu gan shi ko yau aka haife shi hmm. na sha ɗaya kulasatu da'awatin nabi sallallahu alaihi wasallam dunkuluwar da'awar manzo Allah sama ta kunsu a cikin me akwai tauhidi akwai yaƙar shirka akwai tsayi da sallah akwai sadaka akwai kamewa daga aikata miyagun ayyuka wasila da kuma sada zumunta ai abin da yace masa kenan ma za ya abu hukum ko ina bin hadisin sai me yake umarta ku da shi yace gashi yana umarta mu an na'budu wahdahu وألا نشرك به شيئا وإقام الصلاة والصدقة والعفاف والسلة yace abin da annabi sun yake umarta su da shi ke to daga wannan abubuwan yana da kyau mutum ya zama ya tsare shi na sha biyu anna al-aqla la yahdi bal yuhtada bihi hankali bai shiryatar da mutum da hankalinka ba dole bane ka zama shiryayye sai dai ana neman shirya ne da hankali mun gane shi hankali a mota ba direba ba ne hankali ba direba ba ne ba ka cewa hankalinka shine direbanka shi hankali matsayinsa shine fitila da daddare a mota Hmm? in mutum ya zo da cikin duhu bai kunna fitila bai na tuka mota me zai faru da shi ba kaga ba shi ke tuka motar ba a fitila ke tuka masa mota ba To daga matsayin hankali shine fitila a mota amma kaka ka ce shine direban ka in ka ce hankalinka shine direban ka to halaka da ta yi wannan abin da ya shafi aka samu suna lalatattun kungiyoyi kenan tun a da irin su mu'tazila da su gabatar da hankalinsu akan me akan akan akan akan wahayi in abu ya zo sai su ce a to bari su kalle shi da hankalinsu hankalinsu ya nemo musu shi wasu daga cikinsu falasifa philosophers da suka ce hankalinsu ya nemo musu Allah ce hankalinsu ne zai nemo musu Allah suka ɗauki wasu ƙa'idojinsu na hankali suka sa wai da su za su tabbatar da akwai Allah ko ba Allah da shi wasu daga cin sai hankalinsu mahaukaci ce cin sai ba Allah shi ke nan saboda hankalinsu ne direbansu sai je jefa su rami ɗaya daga cikinsu ana ba da labari ya zo yana karantar da yara 'yan ƙanana yaran da suka sha wuri da zo yana ce musu ai ba Allah shi me hujja shi abin da ba a ganin shi duk abin da ba ka ganin shi ba shi yake ce mu kananan yara shi wani yaro ya daga hannu zai ce malam kai mahaukaci ne sai ce ya za ka kace mun mahaukaci sai ce a ah, ina hankalin ka yake kai ba kana ganin hankalin ka yace a ah, yace to ba ka da ba ka da hankali kenan kuma mahaukaci tunda ba a ganin shi da mu ka ba mu ka'ida ka ce da abin da ba a ganin shi ba shi ba ka bane to haka hankali baya shiryatar da mutum shi abin da yake nuna maka hanya ya taimakon ka yake ka gane da yake fa inna hirakala kana aqilan yanzu wannan tambayoyin da ya guda goma sha ɗaya akwai hankali a cikin su ko babu ai tambayoyi sha ɗaya ya ma abu sufiyat ko haka aka ce mana muka karanta waɗannan tambayoyin sha ɗaya ka je kai ta bin su tambayoyi ne na matuƙar hankali amma me lakin lam yahdihi aqluhu ila al-islam amma hankalinsa bai shige da shi zuwa ga musulunci ba ga musulunta bai musulunta ba قال النووي الإمام النووي يقول ولا أذر له في هذا يقول هرقل بايد أذري أو جن الله بايد أذري لأنه قد عرف صدق النبي صلى الله عليه وسلم domin ya san gaskiyar annabcin annabi sallallahu alaihi wa sallama wa inna ma shuhha mulki. sai dai Allah ya jarrabe shi da san mulki ne mana kaga ai farko har ya nuna ya nuna wa mutanensa cewa shin kuna son mu tsira dukkaninmu mu shiga aljanna to mu tashi mu tafi mu je musulunta mu bi wancan mutumin fasahu lahu ko fahasu lahu haifatal wahshi suka fara masa wani irin ihu irin ihun da zaki ke yi shi kenan kowa kuma sai yana neman kofa inda ya dama ya tara su a wata daskara a wani tsatan hall ana mitin ne ko ya ce kuma a rarrafa kofofi suka tashi a fusata ya zai faɗa musu wannan magana suna neman kofa shi kenan sai ce ku dawo ku dawo ku dawo ce ai na gwada ku ne in gaya karfin imanin ku yake da kiristancin ku kuma yanzu na gane haka shi kenan sai suka zo ko suka mashi sujada shi kenan haka ya zauna ya ci gaba da wannan mulkin nasa har lokacin da duk iyakokin da kake jin an yi na yarmu da wannan hirkalin yi, shi ya rike da musulmai zamanin sayyidina abubakar zamanin sayyidina umar har zuwa zamanin sayyidina Usman ibn Affan Allah ya kashe shi dan shi ya gaje shi shi aka ci gaba da yakin da ɗansa aka ci gaba da yaki da ɗan nasa har shi ma ɗan nasa ya mutu Karshe aka kawo ƙarshen daular tasu na zama ba ta wajajen ƙarshe ƙarshen zamanin banul abbas ya zama daular umawan gabaki ɗaya ba ta sai dai wadda take yi wadda take turai italy ba amma wadda take asiya wadda mun yi bayanin ta cewa ta mamaye bilad sham duka ta mamaye turkiya to aka gima da ita gabaci da har wajen lokacin zamanin almutasim billah almutasim billah wani sarki da aka yi zamanin eh, cikin birnin abbas eh, yana da mummunan aƙida ta fitnatu khalqil qur'an yana cewa alkur'ani halittar Allah ne amma duk da haka bai bi musulunci ya kasa ba a wani bangaren ana zaune wata rana aka zo wata mata ta a wani gari ana ce musu amuriya cikin duk garuruwan sham din ne cikin daular hira din ne shi kenan kawai wata mata ta zo tana ta shiga kasuwa musulma kawai shi kenan sai wani bai hude wani kai kirista kawai shi ke nan sai kunce mata zani kawai ya zo ya take zanin ta sai zanin ta ya kwanci ta yi ihu ta ce wa mu'tasida shi ina sarkin mu mu'tasim yake kawo min dauki wani musulmi ya je cin kasuwa amuriya ya ce wallahi sai na isar da kukanki zuwa ga sarkin musulmi ya taso tafiya watanni biyu ya zo ba shi. ya ce ga wata mata can musulma kwara ɗaya an ci mutuncinta a kasuwa a moriya mutushin billah ya ce a shirya yaƙi kawai ya ce ai garin ma yanzu za a musuluntar da shi ba ita kaɗai ba shi kenan za ka samu bokaye kazan bokaye tun tun tsinannin Allah sai suka zo sai suka ce ma sun billah ai sun duba sun duduba littafi sun ga cewa ko an je yaƙin nan ma ba za a ci nasara ba domin da kin ɓaure da kaji wasu ka'idar wai da ɓaure da inabi ba su nuna ba so da ka in dai aka je yakin nan ba za a ci nasara ba mutashin bila ce karya kuke yi ya ce a zo a tafi yaki shi wanda ya jawo garin ma Ki da aka gaba da shi ya zama na musulmai al-kutubi fi haddihi al-hadd haddi bainal jidd wal laib سود الصفاء لا سود الصفائح لا بيض الصفاء لا سود الصحائف في متونهن جلاء الشك والريب wannan yana yake tabbatar mana da cewa hankali baya shiryatar da mutum fa'asar halal islam kawai ya fifita cewa ya fi son shugabancin su akan musulunci shi yasa sa a wani hadisi masu sune cewa law arada Allahu hidayata law waffaqahu kama waffaqa an-najashi da Allah ya so ya shiryatar da Hirakal da ke musulunta kamar yadda aka shiryatar da annajashi shi najashi ai shi ma mutanensa ba su yadda musulunta ba amma ne sai boye imaninsa haka ya zauna da su shine sarkin su ya musulunta in zai yi sallah sai ya shige ɗaki ya sallar shi haka ya hayya rasu manzon da sama na madina Allah madaukakin sarki ya sanar da shi cewa na jashi ya rasu manzon sun ya ce ɗan uwanku musulmi inna akhakum al-abd as-saliha malik al-habashati an-najashiyya qad tufiya ce ɗan uwanku musulmi bawan Allah sarkin habasha da jashi ya mutu zo sun ce a zo masallaci masallacin idi a masa sallah salatul ghaib رقم متسلة من رسم هي متسلة جابر بن عبد الله رضي الله عنه يتي فخففنا قيسهم يتي كنت في الصف الأول أو الثاني لا جن أصفنا إيني تكون بيو فما شي ألا بي أزغت هشي دهان هنك لنشي بي شغي تدشي هنك لبا شغي تدشي al'imamun nau ya fitar da wasu fikihu a cikin wannan wasiƙa da aka rubuta kusan fikihu zai ki goma zuwa sha ɗaya daga ciki a gurguje bari mu faɗi su da hausa na farko kafirai wajibi ne a kira su kafin a yaƙe su sai an gayyace su shiga musulunci sannan ba a zuwa afama mutane da yaƙi na biyu wajibi wa ya aiki da da hadisi da mutum ɗaya ba da labari idan mutum ɗaya mutumin kirki ya ba da labari to a da maganarsa domin manzo sama da ya tashi aikawa da wasiƙa wa ya aika dihiyatul kalbi shi kadai ya aika da wasiƙa na uku ana son idan za a rubuta wasiƙa a fara da bismillahir rahmanir rahim ko a cikin akwai ko da wanda zaka rubuta ma wasiƙa ba musulmi bane ana hudu da wani inyamuri misali wanda ba musulmi ba in za ka rubuta mashi wata takarda ko za ku yi takardar yarjejeniya ko da da turanci ne a rubuta in the name of Allah hmm. ko da ba musulmi ba na hudu ya ce ya halatta wanda yake da janaba ko kafiri ya taba wani abu na alkur'ani abinda bai fi cikakken alkur'ani ba domin ai a cikin manzon sun sama ya rubuta masa bismillahir rahmanir rahim ko a ciki yake cewa ya rubuta masa faɗin Allah madaukakin sarki kul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah in kullu ka qulu shahadu bi anna muslimun ya halasta kenan na biyar sunna a rubuta wasiƙa idan za ka fara rubuta wasiƙa to ka fara rubuta kanka sunanka sai ka sa misali min zaidi eh, a formal letter a formal letter har ta turawa a ina a yanzu su adireshin wace fara zuwa a ta bangaren ina dama shi kuma almursalu ilaihi wanda za a aika shi fa a ga ta kuma haka take har a larabci a sunna haka yi ka fara da sunan kanyi daga gawa ne zuwa gawa ne so daga namu suka sata wani hmm, yawanci ya yi abin sace-sace na shida da cin abin da limamu annawi ya fitar a cikin cikin wannan wasiƙar cewa a rubutu in za ka rubuta wasiƙa to ba a san ka zaƙe wajen yaban mutum sannan ko ba a son ka walakanta shi ka tsaya tsaka tsaki hira hirqalu kafiri ne amma kuma sarki ne da manzal sama ya tashi sai bai ce masa ila hirqal amiri ba sai ya ce masa azimi malamai suka ce annahu mu'azzamun inda qawlihi ai mutanen shi suna girmama shi duk da musulunci shi ba abin girmamawa bane amma manzal sama sai ya ce masa ila hirqal azimin ruri. ko ana son haka na bakwai ana son aita bayani kun ga wasiƙan Allah sama taƙaitacciya ka ga wannan hatta formal letter ko ai haka formal letter take in ka tsaya yanzu za ka rubuta ma shugaban ƙasa wasiƙa sai ka ba da shafi biyu an kitchen biyu ko kuma a ce ma kawai a kai ta jazgi ka ga magana ta lalace ta takwas fikihu na takwas da ya fitar al-imam an-nawawi duk wani ahlul kitabi da ya riski annabi sallallahu alaihi sallama kuma ya imani da shi to Allah zai ba shi lada su biyu Allah ba zai bata aikinsa da ya a baya ba misali kirista yanzu sai ya musulunta to Allah madaukakin siki zai ɗauka wannan bautar da ya rika yi a matsayin cewa da almasihu yake bi Allah ba zai bata aikinsa ba sai ya ba shi lada sannan kuma sai ya ba shi ladan musulunci ya fi wannan daɗi manzon sama a wani hadisin karrai ce salafatun yu'qawna ajrahum marratayn jinsin mutane guda uku Allah madaukakin sarki zai ba su ladan su so biyu so biyu za a ba su lada a gurguje na farko shine mutumin da ya kasance da ba musulmi bane yana kan wani littafi ya imani da wani littafi kamar a taura ko injila sai musulunta Allah zai ba shi lada a matsayin waccan bautan da ya yi kuma za a ba shi ladan yanzu musulunci da yake na biyu shine mutumin da yake da baiwa sai ta tafi aure ta yan ta aure ta to Allah zai ba shi lada biyu ladan haƙurin da ya da ita a matsayinsa ta baiwarsa yanzu kuma za a ba shi ladan matar ta ce sannan na uku shine bawan da a lokacin da ake da bawa bayi sai ya zama bawa ne shi ya bi Allah kuma ya bi mai gidansa lokacin sallah na yi sai ya je sallah sannan kuma ya tsara amanin mai gidansa Allah zai ba shi ladabi to kaga wannan na cike na ƙarshe albayanul wadih أن من كان سببا لضلالة أو سبب أو سبب أو سبب منع من هداية كان عاصما دم متمن ده زما سندية وني ko ya hana wani ya shiryu to za a bashi zanubin wancan ai haka manzo su ya ce masa ko wa illa fa alayka ismul arisiyin in ka musulunta ba to zanuban ga baki ɗaya mabiyan ka manoman nan na biladu sham to suna na akan ka Allah ku sarki ya taimake mu waɗannan guda tara kenan na al-Imam an-Nawawi da waɗancan guda goma sha biyu mun haɗa da rufiya ashirin da ɗaya kenan muka fitar a cikin wannan hadisi Allah ku sarki ya taimake mu ya Allah kai mu karatu na gaba kai tsaye za mu shiga kitabul iman shine kitab na biyu bayan an kammala mana kitabu bada ilwahi kamar yadda muka gani hadisai guda bakwai ne a cikin kitabu bada ilwahi haka sai kuma kitabul iman in Allah ya kai mu Allah shi kai mu